يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا الله تكن إيقوان سا يومنا رانا الشيء ga watan hudu shekara ta dubu da hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar sha hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na wannan littafi mai tarin albarka nabiyun rahma صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وعبر لما لمم محمد الثاني عمر الله يدعيش للافية yawaita shekarunsa yawaita ayyukan kirkinsa muna nan a shafi na uku. inda za mu tashi a kan istishhadu hamzata bin abdul yin shahadar sahabin annabi hamza ɗan abdulmuttalib radiyallahu ta'ala anhu allah maɗaukaki yadda da shi asadullah zakin allah wa sayyidu shuhada shugaban shahidai na allah huwa amma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine ɗan uwan baban manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wa akuhu min ar kuma dan uwansa ta bangaren shayarwa domin fuwai batul aslamiya da ta shayar da manzo sallallahu alaihi wa sallama ita ta shayar da shi baiwar amman su abu amman annabi abu talib saboda haka ita ta shayar da su nono don haka zamanto dan uwan shayarwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar da yake dan uwan uba a gare shi sannan kuma ta ɓangaren uwa ma suna da kusanci da manzo sallallahu alaihi wasallam yan uwantaka ta suna da karfi istushhida fi hadhihi al-ghazwa an datar da shi da samun shahada a wannan yaƙi. Wakana, kana faqduhu musibatan azima rashin sa ya zamo wata jarraba ce babba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa alal musulmi na kuma musiba ce ga dukkan musulmi faƙad na sanadan ƙawiyyar lil islam ya kasance wata majingina ƙaƙƙarfa ga musulunci kuma majingina ƙaƙƙarfa wal musulmi na ga musulmi abla jihadi bala'an hasana ya balbala bala'i kyakkyawan bala'i a wannan yaƙi da aka ta bahaushe ya ce ya yi wuta Waƙar Lahofi ya rasu wa tibaɗarin Sa'ulatun waje Wul'atun. Kuma ya kasance a yaƙin badar ma da aka yi, ina da wasu kai-kobo da ya riƙayi, shiga nan da fita nan. Akwai lafin mushrikai na Kaffiran, wanda hakan ya rasa da arna masu ɗanɗun yawa. Mesa na daga cikin gaggaggan arnan wato an e daga cikin gaggagaggan shugabannin arna famtala'at qulubuhum ghaiban sakamakon haka sai zukatansu suka cika da fushi wa hanaqan suka ciga da wato ainihin abin da ya shafi wato kullata a cikin zukatansu alaihi ga shi wato hamza Allah ya gani saboda ganin ya wato an rasa musu mutane da dama ya musu barna sosai radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yi wa kanu la yathbutuna la yathbituna amama sun kasance ba sa iya tabbata a gaba da gaba da shi fadabbaru makidatan liqatlihi don haka sai suka shirya wani makirci ta yadda za a yi a kashe shi zai latan ta salon wato kwatsam ba zato ba tsammani fa akramahu Allah ta'ala bi shahada ta dalilin haka sai Allah ya martaba bawansa Hamza da samun shahada wasammahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sayyid shuhada har ma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ambace shi da shugaban shahidai qatalahu wahshi wahshi ne ya kashe shi غلام جبير bin مطعم wani wato bawa na jubair dan mut'im wa ha huwa yarwi qissata gashi ma da kansa zai rawaito mana labarin Akrajan al bukhari mala yace imamul al-bukhari ya rawaici hadisi rahimahullahu ta'ala Allah maɗaukaki ya ji kansa fi sahihi cikin sahihin littafinsa an ja'far bina amr bin umayyah damri hadisin daga ja'far dan amr dan umayya al-mamri qala ce kharajtu ma'a ubaidillah bin adi bin al-khiyar na fita tare da ubaidullah dan adi dan khiyar falamma qadimna hims yayin da muka je garin hims qala li ubaidullah bin adi sai ubaidullahi dan adi ubaidullahi bin adi ice da ni hallaka fi wahashi ko kana da wata dama gurin wahashi nas'aluhu an qatl hamza mu je sa mu tambaye shi game da kisan sayyidina hamza qultu na'am nace masa eh ina da damar zuwa gurinsa wa kana wahshiyun yaskunu hibs shi wannan wahshi ya kasance yana zaune a hibs a wannan lokaci fasa'alna an sai muka tambayi ina yake faƙila lana huwa za ka fi zille ƙasarhi sa ka ce da mukun gashi can a inuwar benansa ko kuma gidansa ka annahu hamid in ka ganshi kai ka ce wato wata miyar fata ce da ake zuba mata man shabu girma ya cin masa ya ta farkwashe ƙala faji'na ita sai muka zo gare shi hatta waƙafna alaihi biyasir sai muka tsaya kusa da shi kaɗan na muka yi sallama farar da salama ime mana da sallama ƙala wa ubaidullahi bin mu'tajir yace kuma ubaidullahi dan mu'tajir bi amamatihi mu'tajirun wa ubaidullahi mu'tajirun bi amamatihi ko bi imamatihi a lokacin ubaidullahi dan mu'tajir yana wato ainihin naɗe da rawaninsa ya rufe ko'ina ma yara wa hashiyun illa ainihi wa rijlaihi wa hashi da ya ɗaga ido bai ganin komai daga jikin ubaidullah sai ƙwayar idansa sai kuma ƙafafuwansa ya rufe kansa dama ai da kai ake gane mutum gane ta nan kake gane wannan wane ne ko ba na sai sanayya ta kai sanayya kake iya gane mutum da kafarsa ko hannu ko makamancin faƙala ubaidullah sai ubaidullah ya ce ya wahashi kai wahashi a ta'arifu ne ko ka ka gane ni ƙala fanazara ilaihi sun maƙala ya ce sai sake dubansa sannan sai ya ce la wallah na rantse da allah ban san ka ba illa anni sai dai ni a'lamu anna adiya bin al-khiyar sai dai ina da masaniyar ajiya. ɗan khiyar ta zawaje mara'atin ya auri wata mace yuqalu laha ummu qitalin bintu ana kiranta da ummu qital yar ita wannan mata fawaladat lahu gulama bi makka na san ta haifar masa wani ɗa a makka fakuntu astardi'u lahu na kasance ina neman wacce za ta shayar da shi fa hamaltu dhalika al-gulam ma'a ummi na dauki wannan yaro tare da babarsa fa nawaltuha iya na miƙa mata shi faka anni nazartu ila qadamai amma yanzu da na kalle ka sai na kama kafafuwan wannan yaron nake kallo ya ma shaida shi kofan bai sa ya ta kurkushe yadda ba zai fahimci abu abin da ya sani tun jariran taka amma da ganin ya ce ina jin wannan kafafuwan kamar su kaga aka ce dangaren ne dama kafin girma dan ya tsufa za ka zo ka tambaye shi wata aya ka ce wai yaya ba haka suke da basira ba haka kawai Allah ya zaɓe su suka zauna da manzo ba yadda shi ya yi abin da kuma daga baya Allah cikin ikon sa ya danta, to da haka ta faru qala fa kashafa ubaidullahi an wajhihi yace sai ubaidullahi ya yaye fuskarsa sun makala sai ce ala tukhbiruna bi qatli hamza kuka ba mu labarin batun kisan sahabin annabi hamza da ya faru ala na'am ice i eh, zan iya gaya muku inna ta qatala uaymata ibn ali bin khiyar abin da ya faru shi hamza ya kashe tsu'aima dan ali dan khiyar bi badr a yakin badar da aka faƙala li maulaya jubairu bin mut'i sai ubangidana mai mallaka ta a matsayin bawa jubair dan mut'i sai yace da ni in qatalta hamzata bi anni idan ka kashe min hamza sakamakon ya kashe dan uwan babana fa anta hur ka zama da ka daina bauta qala falamma an kharaja nasu ama ainaini ita to yayin da mutane suka fita yaƙi a shekarar da aka yaƙi a kusa da wani dutse da ake cewa ainaini ne ma ce wa ainaini abinda ake nufi da ainaini din nan jabalun bi khiyali uhud wani dutse ne a gefen uhud wanda suke kamar hannu riga ko wato uhud tsakanin wato shida dutsen uhud bainahu wa bainahu wa wani dan kwari ne tsakanin dutsen Uhud da wannan dutsen Ainain din to shine ce yayin da mutane suka fita wannan yaƙi in ji wahashi kharajtu ma'an nasi ila alqital sai na fita yaƙin tare da mutane falamma an istaffu lil qital yayin da suka yi sahu sahun fara yaƙi kharaja siba'u sai wato ainihin siba'u shi ma ya fita qala hal min mubaris ya karfin hali ce akwai wani wanda za mu kara ni da shi irin wannan fito da ake a fara wato anin wato fito na fito da wanda yake jin ya isa sai su ba ya fito ya ce akwai wani wanda zai iya fitowa makara ala fa kharaja ilaihi hamzatu bin abdul muttalib ke kawai sai hamza dan abdul muttalib ya fito gurin sa fa qala ya siba yace kai siba yabna ummi ammar anmar ya kai ɗan uwar anmar muqatti'atul buzur wacce take wa mata kaciya kai da haka isa yanzu ka fito a kara da kai lallai atuhaddullaha wa rasula sallallahu alaihi wa sallam yanzu haka kana jin daidai kake da ka saba da Allah ka saba wa manzansa kana gefe guda Allah da manzona gefe guda qala summa shadda alai yace kankace me wannan kawai sai irfar basa hamza ya kansa fakana ka amsis dafi sai zama kamar jiya da ta wuce ya zama tarihi ba ransa shi ma ya kashe shi irin yadda ga take wa bera haka hamza yake a cikin haƙi yace da aka haka ala wa kamantu li hamzata tahta safratin yace ne ko wahshi a lokacin da yana bangaren na sannan bai musulunta ba ita sai na je na buya na daɗe saboda hamza ta tahta sakhratin a ƙarƙashin wani dutse ma da na mini da ya kusa da inda nake inda na buya tuho da harbati sai na sa mashi na harbe shi sai na jefe shi da shi fa ba'uha fe tonayyatihi nan fa na sa wannan wato mashi nawa a tsakanin cibiyarsa da wato marasa wahiyya ma bai na surrati wal'ana in an ce sunayya eh, sunnatihi kai abinda yake nufi da shi tsakanin wato cibiya da kuma mara a nan wato mashi na ishi shi hatta harajat min baini warikaihi har sai da ya bulla ta wato tsakankanin cinyoyinsa ta can baya ya bulle qala fa kana zalika al-ahd bihi shi anan Allah shi ma yi alƙawarin ɗaukar ran kayansa wannan shi ne labarin kisan Hamza ya gaya musu laqad kana hamzatu radiyallahu ta'ala anhu rajulan haƙiƙa Hamza Allah ya yarda da shi ya kasance namiji ne yu'addu bi alatir rijal ana kirga shi a matsayin dubunnan mazaje da bahaushe yake cewa ɗaya tankan da goma shi ɗaya tankan da dubunnai ne ya habuhul mushrikuna amma gaba ɗaya suna ganin kwarjininsa haibatan azima kwarjini wanda yake mai girman gaske wa haibatul imani sadiq haka dama kwarjinin imani na gaskiya yake imanin da ina billahi da Allah azza wa jalla mai girma da buwaya wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam da imanin da ya da manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi su suka sama masa wannan kwarjini domin ai ba shi kaɗai ne zara zartaccen mayaki amma yanayi na haka na bin Allah da manzo isa wato arna ma suna shakkarsa ولقد نفذ فيه المشركون تلك المؤامرة الدنية حقيقة مشركي سنزر تدى ونن تارو دواتو شري wanda yake kaskantaccen shiri na tiyalihi dan wato yi masa kisan ba zato da ajazihin an hatu don sun gagara fito na fito da shi gaba da gaba da shi ba za a kai labari ba shi yasa suka yi wannan shirin cewa to ai gwanda mu yadda din mun faɗi mu san dabara da za a yi a je kaso shi wa ilmihim bi shaja'atihi kuma saboda masaniyar su da tsananin ƙarfinsa wa buƙulatihi da jarumtarsa sun ma'tadat alaihi hindu bintu utbata sannan kuma hindu yar utba ita ba ta je ta masa ta'addanci fa baqarat batnahu ta cikinsa wala da ta ɗauko hantarsa ta tattauna liyabarra qasamuha saboda wai ta warware rantsuwarta da ta cewar ita kwa sai ta tauna hantar hamza tun da yi musu abin da ya musu na ba ya kashe musu dangi ya kashe musu wanda suke ji da su to ita ma abin da ta kenan kama za za'amat kamar yadda tariya wa battala na al-mushrikun mushrikai suka wato sassara gawar hamza Wara'ahu, ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya gawar wato ainihin hamza fa shaqqa alaihi sai abin ya masa tsanani ma ra'ahu game da abin da ya gani tattare da shi wa alamahu abin ya masa raɗaɗi. walakin Allah ta'ala akramahu bi shahada sai dai Allah madaukaki ya wato ainihin martaba wannan bawa nasa da samun shahada fi sabilihi akan hanyarsa akan tafarkinsa madaidaici وصدقت فيه رؤيا رسول الله صلى الله عليه kuma mafarkin da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya gasgata qabla al-ghazwati kafin fara yaki hina ra'a anna fi sayfihi thulmatan yayin da i mafarki ya ga a jikin takobinsa akwai wata wato karyewa da ballewa ya ga takobinsa a balle a mafarki fata awwala ha bi rajulin yusabu min ahli baiti sai ya fassara wannan mafarki da ya da cewar to lalle a yakin nan da za a yi za a cimma wani daga cikin danginsa wani daga cikin makusantansa wani daga cikin wato zuriyarsa a wannan danginsa radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi eh, shi ne malace radiyallahu ta'ala an hamzata Allah ya yarda da bawansa Allah Allah ya yarda da wato hamza asadillah wanda yake zakin Allah wa sayyidish shuhada shugaban dukkan shahidai wa an sahabati ajma'in Allah kuma ya rubuta dukkan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda shine abin da ya faru dangane da kisan wato Hamza zakin Allah shugaban shahidai da nasi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam da haka wannan gabar irinsu irinsu kadai kake iya cewa shahidi kamar yadda wata rana suka kan dutsen uhud da manzo da abubakar siddiq da wato ainihin umar da kuma uthman manzo da ya ji wato dutsen uhud yana girgiza sai ce kai dutsen uhud tabbata inda kake tabbatu ka daina girgiza annabi ne a kanka da siddiqi da kuma shahidai to irin waɗannan su ne za ka iya ce masa shahidai da nassin manzo sallallahu alaihi wasallam amma waninsu sai dai ka ce muna wa fatan wane shahada muna wa wane fatan shahada amma ka yanki ka ce shahidi wani domin ba ma wahayi ba ka san tsakaninsu da mahalicinsa amma su waɗannan ya ce ya yadda da su har ma manzansa da ake wahayi ya furta cewar shahidai ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-ghazwa tare da manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wannan yaƙi ma'ana mai yawa kana ga manzo kuma a wannan yaƙi da aka shiga rinci mai wuya laqad hayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ashabahu liqital manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shirya sahabbansa domin yin wannan yaƙi ahsana tahyi'a mafi kyan shiri yayi musu shiri mafi kyan shiri wa ahkamiha ya yi musu shiri mafi wato ainihin tsantsan shiri an ce ahkam abin da ya kai kansa ya kai ƙarshe wa wa'abahum ya kuma yi musu gargaɗi wa wasahum ya musu wasici umarcin da ayyukan alkhairi da tabbatuwa kan abin da ya dora su wa ktara lahum al-makan kuma ya zaba musu gurin da ya dace da su za lil domin yin yaƙi wa ja'ala rumata ya kuma sanya wato maharban nan alal jabali akan dutse ce su tabbata akai Wata jami' jami'ar asbab al ya riki dukkan wasu sanadai da dalilai da ka iya sa wato ainihin a dace a ci nasara al mumkina wanda suke wato su suka kamata a yi fi quttatin hakima a tsari da shiri wanda yake mai hikima da dacewa sara'at da tawfiqillah ta'ala bin nasrin muslimin sakamakon haka sai wato bayan dace daga Allah maɗaukaki wannan shiri na manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya gaggauto musu da samun nasara su musulmi illa anna nuzular rumat sai dai sakkowar waɗannan maharba da ke kan dutse qad hayya fursatan in na in inqibad sai wato ya shirya wa ko ya sama wa mushrikai dama ta wato su yi wa musulmi dara alal musulmi na su dara wato ainihin afkawa musulmi al'in ibar shi ne wato ka kifu akan abu kifar da wato ba zai iya yunkuri farar da garaje ba irin yadda gini yake faɗo wa wanda ya samu kamar yadda yake cikin alkur'ani fa da jidaran yuridu an yanqadda al-inqibat suka wato garu yana so zai zubo to irin zuban garu haka suka wato farwa musu marratan ukura a wani karo na daban sakamakon waɗanda aka ce su zauna akan dutse sun sauko wato ɓangaren maharba fa'adatul ma'arakatu bi wajihin aka wannan yasa sai yakin ya koma da wata fuska daban wacce take mara daɗi maka ji abin da ya faru na shahadar wato hamza ba'ada an tafarraqa aktharul muslimin bayan wato mafi yawancin musulmi sun fantsama sun wawwatsu sun rabu na annal harban tahal bisa zaton wasu ai yaƙi ma ya ƙare tun suka karan farko sun tarwatsa arna wa ahaqal mushrikuna bihin sai kuma wato arna suka zo suka zagaye su wa wasalu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam arna na suka kutsa har suka isa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad tafarraqa anhu aktharus sahaba a daidai lokacin da mafi yawancin sahabbai sun fantsama daga wajen manzo wa usiba alaihi salatu wassalam har aka kai ga cimma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa shujja fi jabhatihi aka yi masa rauni a goshinsa min abdullahi bin shahab az-zuhri daga abdullahi dan shahab az-zuhri shine wanda ya zama sanadiyar yi masa rauni waramahu utbatu bin abi waqas utuba dan abi waqas shi ma yake fi manzo sallallahu alaihi wa sallam fa kasara rubaiyatahu ya karya wa manzo wato ɗayan yan hudun haƙoransa a haƙora akwai yan biyu biyu a sama biyu a ƙasa akwai yan hudu a ba fi koki ba yan hudu jikin wato waɗannan biyan akwai daya a nan akwai daya a nan akwai ɗaya a nan akwai ɗaya a nan yan hudu kenan wannan biyan da wannan su ake cewa yan biyu yan biyan sama da yan biyan ƙasa to ha aka karya wa manzo ɗaya daga cikin yan hudunsa wajaraha shafahatahu eh, shafatahu sannan kuma hakan ya raunata wa to ainihin leɓen manzo sallallahu alaihi wasallam wa dakhalat halqatani min hilaqil maghfari fi wajnatayhi aka samu wato sarƙa zagayen sarƙa da suke sarƙa jikin sarƙa sarƙa jikin sarƙa wacce ake yin silke ko a yi wato ainihin wato hular kwanan kai da silke to aka samu wato ainihin guda biyu daga cikin wannan sarƙoƙin suka wato ainihin kutsa a tsakankanin wato kuncin manzo sallallahu alaihi wa sallam fanta za'aha abu ta bin jarra abu ta bin jarra shine cin icizgo wannan sarƙoƙi guda biyu da suka nutsa jikin wato ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi wa adda alaiha ya kama wato wannan sarƙar ikiza ina so ya baro ta da jikin manzo inda ta nutsa hatta sakata taniyatahu har sai da yan biyan haƙoransa suka faɗo min shiddati gausiya saboda tsananin kutsawar da wannan sarƙa ta yi fi wajihi sallallahu alaihi wasallam a jikin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa masa malik bin sinan malik dan sinan ya wato ainihin tsotso walidu abi sa'id al-khudri mahaifin wato abu sa'id al-khudri radiyallahu anhuma Allah ya da su su bin ya tsotso addama jini min wajnatihi alaihi salatu wassalam daga jikin wato ainihin saman kuncin manzo sallallahu alaihi wasallama inda wannan guntattakin sarƙoƙi suka shiga masa mana an tabbatar da cewa yanzu sun fita an ja an ji jini ya zo ba a da matsala ko a ce an bas da wani a ciki a samu matsalar zaman sa wa aqbala ubayy bin khalf al-jumahi ubayy dan khalf al-jumahi ya fuskanto wa kana qad halafa la yaqtulanna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dama kuma ya kasance ya yi rantsuwar cewar sai ya kashe manzo sallallahu alaihi wasallam faƙala sallallahu alaihi wasallam bal ana aqtuluhu sai manzan Allah ya ce ayya ani ne zan kashe shi ba shi ne zai kashe ni ba ya yi rantsuwar sai ya kashe ni kuma amma bai san ni ne sanadiyar kisan sa faƙala ya ce ya kazzab aina tafir kai makaryaci na za ka gudu bayan sun yi gaba gaba da manzo fa hamala alaihi sai manzo i kansa fa ta'anahu annabi sallallahu alaihi wa sallam fi jaybid dir sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya soke shi a dan wata kafa ta jikin wato sulkin da yake sanye da ita fa hajar han khafifan sakamakon wannan suka manzo ya masa rauni raunin ba bai taka kara karya ba fa waqa ayquru khawara thawri sai ya fadi kasa yana kuka irin kukan da wato bijimin sa fahtamaluhu suka kinkime shi suka ɗauke shi wa qalu laysa bika jirahatan suka ce to ai ma ba wani ciwo a jikinka na zo a gani fa ma yajza'uka me yake sa ka kake raki da irin wannan ihu kowa yana ji zaka bada mu ƙala alaysa qala la aqtulanna ice ba ya ce sai ya kashe ni ba law kana tajtami'u rabi'atu wa mudar ina tabbatar muku da duk kabilar rabi'a da kabilar mudar za su haɗu laƙata lahun tun da ya ce zai kashe su sai ya kashe su ɗin su ɗin da ba su ka ce wanda ya sai ya kashe ɗin nan kuma ya soke ni ku ne ba ku san abin da nake ji ba falam yalbas illa yawman bai ɗan wani lokaci ba face kamar ka ce tsawon kwana guda awa 24 au ba ba yawan ko bai kuwa to an ɗan wasu awanni ba hatta ba ta min zalikal jar har sai da ya cika sakamakon wannan raunin da manzo ya masa ya eh, ai ba irin sukan kowa da kowa bane kamar gudanar mala'ikan nan ce ya maka yanzu gurin hayar ya kama yin kore nan take da tsula ma bulala akhraj al imam al bukhari malai ce imam al bukhari ya rawaita hadisi rahimahullah ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa fi sahihi cikin sahih littafinsa an sahl bin sa'ad radiyallahu ta'ala an daga sahal dan sa'ad Allah madaukaki ya dade shi قال يتي أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أما نارن تمكو دا الله حقيقة إنا دا مسنير وان دي رقا وانكي ومن زن الله تيرا دا أمنتين الله يثبت أغريش شيوان سدئي ومن كان يسكب الماء كما ناسا وان دي رقا زبا هو أنا وانكي شيوان منزو صلى الله عليه وسلم وبما دوبيا na kuma san da mai aka yi wa manzo maganin qala kanat fatimatu radiyallahu anha yace fatima yar manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ta kasance bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yar manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi tafsiruhu ita ce take wanke ciwon manzo ita ce wato ainihin nas din da take wato treatment din wannan gurin wa aliyu radiyallahu ta'ala anhu yaskubu mijinta aliyu shi ke zuba mata ruwan da take wankewa bilmijanna da wata hular kwano ta yaƙi a ciki ake zubo ruwan tana kwaranyawa tana wanke wa falamma ra'at fatimatu anna al-ma'a la yazidu dama illa kafaratan yayin da fatima take wanke ta ga wato jinin babu abin da yake karawa sai yawa ruwan da ake sawa wato kamar jinin ƙara bukulo da shi ake yi akhadat qita'atan min hasib sai ta ko ta guntun tabarma fa ahraqatha sai ta kona fa amsaqat ha to kasta ta zo ta liƙa a gurin ciwon fastan sakaddan nan da nan sai jinin ya ɗauke wa tuhu rubaiyatuhu yawma idin a wannan ranar ne aka karya wa manzo ɗayan yan hudun haƙoransa wajuriha wajuhu a ranar aka yi masa rauni a fuskarsa wa kusuratul baydatu ala ra'si aka kuma wato fasa masa wato ƙundar. faɗa a ka amma ba yadda aka iya ina ne in an ce bai ba asali kwai ana ce ma bai ba to akwai kunda na faɗa da arna ake ko kuma mayaka suke to ita aka rotsa manzo ta kashe aka amma na nan garo sa to ka ce wani dan wato ɗan lelayen ƙarfe na duka ba an san ina misali itan faskare da ake yi gatar ainihin yana da barkacin kuma na ɗan dunkuli ko to haka ake yin na ƙarfi ya fashe a kan wannan eh. kuma idan mana nan daren saboda allah bai yi niyyar karɓar kayansa yasa kamar da zamu zo da aka abin da aka karisa suke an kasa manzo kirare suke ina manzon naku ina abubakar din ina umar din yanzu yana kakkace musu komai umar ina ta ciyo shi ce kaza ka ba ka ba ka ba za mu zo gurin za mu yi eh mana wa fihi aiban har wa da ya zo lokacin ba mu kuwa wafihi ya tabbata dai wato ainihin cikin sahih bukhari an anas radiyallahu ta'ala an daga anas Allah yadda da shi kala yace shujjan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yawma uhud an yi wa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi rauni a ranar yakin uhud faqala sai manzo yace kaifa filifu qaumun shajju nabiyahum ta yaya jama'a za su rabauta alhali sun raunata annabin su fa nazalat sai Allah ya saukar da laisa laka min al-amri shay'un ba ka da ta cewa game da al'amarin bayan Allah kai ma aiko ka aka manzo ne kakka faɗa abin da ba shi kenan ba wa fihi aidan kuma da ya tabbata cikin sahih daga salim an abihi daga babansa annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi ya ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' idan ya dago kansa daga ruku'u min ar-raka'ati al-akhira daga raka'a karshe min al misallar min asuba ya kula yana cewa Allahumma al-an fulana Allah ka tsine wa cikin arna wa fulanin ka tsine wa wane ma wa fulanin wane ka tsine masa da ma kulu sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd bayan ya gama faɗar sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd fa anzala Allahu sai Allah ya sauka masa da cewa laysa laka min al-amri shay'un ba ka fadita cewa game da al'amarin bayin Allah ba naka bane ka rika irin wannan maganganun Allah ya tsine wa ba ka san me ya hukunta a kansa ba ko zai musulunta aw ya tuba alaihim mai yiwa wasu su tuba Allah ya yafe musu abin da suka yi aw yu'adhibahum wanda kuma suka kafe suka kangare akan kafirci Allah ya azabtar da su fa innahum zalimun ire-iren waɗannan tabbas matuta da sun cuci kansu da kafirci Allah ka tsare da qadista matatul mushrikun da qadista al mushrikun ma yake cewa an nafa sun mato fil wusul ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam liyaqtulu wajen ganin sun isa gurin manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi dan su kashe shi ne babban burinsu a yakin walakin Allah ta'ala hafiza sai dai Allah maɗaukaki ya kare kayansa ya tsare shi wa thabata huwa wa ashabuhu alladhina kanu hawlahu manzo ya tabbata shi da sahabbansa waɗanda suke gefensa tabatal jibalin rawasi irin tabbatar da duwatsu waɗanda suke kafaffu a ƙasa suke kafuwa haka manzo ya tsaya fi wujuhil mushriki na mai fuskantar wato kafirai ina mai fuskantar arna ma a kafaratihim wa quwwatihim duk yawansu duk ƙarfinsu wastushhida man istushhida waɗanda suka yi shahada suka yi shahada wa sama da sauran kuma suka tabbata suka kafu ba gudu ba da baya tarassa abu dujana radiyallahu ta'ala تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ya دجانة akan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bi zaharihi juya wa arna bayansa wan nabul yaqa'u fihi wato kibiyoyi suna cakar abu da jana ko ta ina a bayansa sai da ya kama kaguwa duk kibiya ce amma ina kifa da manzo sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yatruku bi baqin da yake ba wasu shahida mus'ab bin umar a wannan yaƙi wato mus'ab dan umar yi shahada radiyallahu ta'ala anhu Allah ya dare shi baina yadayhi a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam wa thabata sa'd bin abi waqqas sa'd dan abi waqqas ma ya tabbata yarmi anhu alaihi salatu wassalam ina wato harba kibiya ina mai wato baiwa manzo sallallahu alaihi wasallama kariya wa ya yaqulu lahu a daidai lokacin manzon Allah yana cewa da shi irmi har ba musu fidaka abi wa ummi babana da babata fansarka fa fi sahihi anhu ya tabbata cikin sahih bukhari daga dai shi wato ainihin wa hadisin wa muka faɗo yanzu daga sa'ad ko yawwa radiyallahu ta'ala anhu Allah ya da shi kala yake cewa lathaliyan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama kinanatahu yawma uhud manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tattara mun wato abin da sa kwari da ke dauke da kibiyoyinsa ya tattara a jin kawai sai din gara cin da haka na ta kinana ita ce wato mazabin kibiyoyin kwarin ko ko da haka to manzo ya tattara mun kwarinsa kawai sai din gara cin da faƙala ya ce irmi ka abi wa ummi harbe su babana da babata fansarka wanda daga cikin abin da yake alfahari da shi cewar waye cikin sahabbai manzo ya ce masa babansa da babarsa su in ba na wasaha shaitan a daidai lokacin iblis shaitan in ji ba shi ce iblis tallis ya kwarma ihu qutila muhammad an kashe annabi muhammad fa faza al na lidalik nan da nan sai musulmi duk suka farge hatta bahara lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da suka zama zan Allah kira da amince Allah su tabbata a gare shi ya bayyana wara au suka kyalla ido suka ganshi shine qalu suka ce fa farihna farha sai farin ciki muka farin ciki farin ciki farhan shadidan farin ciki matsananci hatta ka annahu lam yusibna ma asaba kai ka ce ma abin da ya faru da mu faru ba haka muka dawo muna ji wanda haral mushrikun amma fa kuma suka yi nesa amma mahadihin illa a gaban waɗannan 'yan kaɗan da ba su takara sun karya ba alƙalila wanda ba su da yawa 'yan kaɗan minas sahabati daga cikin sahabban manzo radiyallahu anhum Allah ya da su wan qalabu qa'ibin arna suka juya suna taɓaɓɓu ba su cimma abin da suke so ba manzo ranar raye iblis ma bai kai ga cimma abin da yake so ba na kashe manzo ya yi ihu a banza ولقد ta شجاعة رسول الله sallallahu alaihi wa sallam babu ko shakka jarumtar manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a wannan guri ta bayyana wa sabruhu haƙurinsa ya fito fili wa sabatuhu kafuwarsa da tabbatarsa ta bayyana ma a shiddati ma a saba duk tsananin abin da ya same shi a ce kai aka wannan fasa kunda a kanka a ce kai aka wato ainihin da ka wato gutsattsarin wato sarƙa shiga cikin jikinka mai cirewa ma har rasa haƙori amma baka bar abin da ake ba kama zahar shaja'atu ashabi kamar yadda wato jarumtar sahabban annabi ta bayyana wa tabatuhum da tabbatar su wa fida'uhum da kuma wato ainihin fansar da ransu da suka sun yadda su mutu wa hubbuhum lahu da kuma kaunar da suke wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa akhadha Allahu shirka Allah dai wato ito zartar da shirka wal mushrikin ito zartar da arna baki daya ba yadda suka iya aka tsara yaƙi manzo na nan daren abubakar na nan da rai umar na nan da rai da sauran to a ce kuma waɗannan wai za a buɗe baki a zaga kuma haɗa bewa wanda i sau da haka to kaga rashin sanin suwaye su shi ke haifar da haka in ka san suwaye su in ka san irin wani abin da suka wani ba zai zo ya aibata maka su ka saurare shi ba kai ba su ba bukharin da yake rawato mana hadisi wani ba zai zage shi ka saurare shi wannan shine abin da ya faru sauran abin da ya kasance kuma na wato ainihin yakin baka a wannan yaƙi yaƙin haka aka yi shi salo-salo a wannan yaƙi yaƙin kaurawa mun jadda ya faru saura kuma yaƙin baka da zai biyo a karatunmu na gaba insha Allah ya sayan da alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa wala wa ba'd wannan bayan yayi sallama ya kuma ce ina min fatan alkhairi kamar da nima ina kowa da kowa fatan alkhairi yake cewa sa akan hukuncin wanda yake yawan jin sha'awa kuma yake biya wa kansa da kansa sha'awar ta hanyar shafa gabansa to yake cewa to menene maye hanyar mafita na barin wannan ta'ada da kuma hanyar da mutum zai daina jin sha'awa to manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ɗaya daga cikin hadisansa da imam bukhari da muslim suka rawaita ya ambata cewa ya ku taron samari wanda ya sami dama da iko daga cikin ku ya aure shine mafificin abin da yake wato dasashe ko kuma magance al'amarin sha'awa amma wanda bai samu wannan dama ba sai manzo ce ya umarce shi da yin azumi azumin na yana karya wato kaifin sha'awa na mai sha'awa wani zai ce to shi ne azumin ma sai kuma ya jin wato karfinsa kamar sannan ma a to abin da ke faruwa in kayi kana daɗewa ba kai ba amma da za ka rika yi a akai litinin alhamis litinin alhamis litinin alhamis ka ɗauwan lokaci kana yi in ma da dama ko ba za ka ɗore ba fara gwada irin na annabi dawo ka yi yau gobe ka sha ka yi yau gobe ka sha har ka wato ainihin rage ƙarfin sha'awa za ka tanda in sha Allah ka samu kanka a yanayin da za ka yi sha'awar ba ta ta maka da hankalin za ta sa ka cikin matsala sannan bayan haka sai ka kaucewa abubuwan da ka iya motso shi kamar halin da muke ciki yanzu yawaita wa kai kallon fina-finai da suka shafi irin wani ko kuma hotuna da za su iya motsa sha'awa ko kuma kai kanka inda za ka ganin waɗanda suke shiga ta rashin mutunci da rashin sanin ciwon kai har hakan ta rika faruwa da ko kuma zaurawa ɗan baka da abin yi sai tunanin tunanin suka safi harkar sha'awa yanzu sai ka kauce irin wannan in ka ji wannan yana neman zuwa maka ɗauki ƙur'ani karanta har bacci ci karfin ka kwanta a ɗan wani hadisi da aka karanta ko sha'awa tana bujiro maka kana karanta tana bujiro maka ci gaba da karatu har za ka fi ƙarfin waɗannan salo-salon ka ɗauki salon yin azumi ka ɗauki wato kauce da abin zai iya motsa maka sha'awar da izinin Allah za ka tsinci kanka ma ba ta taso wadda har za ta gallabe ka har ka ƙoƙarin sai ka kwantar da ita ka taɓa hannu taba ta da hannu don a kwantar da ita sha'awa ma'ana taba tsire shi da hannu don sha'awa ta kwanta ina da illa hannu yanayin karfinsa ba ɗaya ba ne da yanayin tsiraici na mata yadda hannu yake da karfi fiye da wato rashin karfin tsiraici na mata idan ka sabarwar kanka biyan bukata da hannu to sanda ka tsinci kanka da aure kuma bukatar ba lalle ta duba saboda yanayin abin da kake amfani da shi bukatar ka ta biyu ina da karfin da tsiraici bai da wannan karfin da likitoci suka tayar wannan kan ta mutum sai mutum ya zama yi wa kansa illar jin morewa rayuwar aure zuwa gaba so da haka kuma duk abin da aka ce wato ainihin allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya bayanin cewar su bayansa na kwarewar ladina na li furujihim hafizun masu tsare wato tsare su ba zina babu wato wata hanyar da ba ita shari'a ta ce illa ala azwaji Allah ya ce daga matan shi kawai suke iya amfani da tsare su aw ma malakat aymanuhum ko kuma bayan da suka mallaka ko yangin su Allah ya ce to su ba ababen zargi bane dama a wannan dan abu ne da shari'a ta shar'anta musu sai Allah ya ce fa malik ta zawara a zalika wanda duk ine ya koma bayan wannan Allah sai ce ne أولئك waɗanda su ne waɗanda suke wato sun ƙetare iya sai mu dama gani amfani da hannu na daga cikin abin da aka shar'anta bai ciki ashe ƙetare iya to karka jin wannan ayar ta ce yin haka ƙetare iyaka ne karka jin cewar wannan ba ita ce kowarwar manzo ba karka jin cewar wannan biye wa shaidan ne to sai har Allah ya raba ka da wata. Allah ya samu da wannan kuma yake cewa tsayawar da ake yi a ɗanyi jugun bayan an gama karatun fatiha da sura kafin a tafi ruku'u ya abin yi. eh ina daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi na abin da ya shafi in ya ƙare fatiha na farko kafin ya shiga sura ikan dan yi jigun kaɗan kaɗan na ya gaba karatun fatiha zai shiga sura ba da yawa ba yadda suke tunanin za a tsaya a jira ma musu fatiha ba hadisi ingantacce kan wani ɗan jinkiri ne kaɗan na ya gama wannan balin musu su yi ame sannan ya tsora da sura sannan kuma ka ɗan yi shuru na ya kammala karatu ƙarƙar sannan sai ya tafi rufu to wannan ita ce wato guda biyu da ake da su wasu kuma suka ce a'a biyun da ake da su na kafin a fara karatu an gane kafin a fara karatu na sallah wannan ɗan shirin da yake yi du'a'ul istifta akwai wannan sai kuma in ya je ƙarshe kafin ya rufu duka ɗan shi amma shirin tsakiya a ɗau lokaci mai tsawo babu shi an fahimci bayani na sau da haka ima dai kai shirin farko na du'a wal istifta yi kuma shirin karshe ka gama karatu za ka amma shirin tsakiya ba a so ya tsaho kawai shiru ne na maman ka sai amin idan kana limami in ku san ba dama ba limami bane kai ba magana jiran sai amin ka ƙara sura to wannan shine abin da ke akwai game da wannan eh, wannan kuma yake magana cewar ce wadda aka yi ana umartar yara ƙanana da yin sallah suna da shekara bakwai sannan kuma idan suka kai shekara goma ba su ba a hukunta su a yi musu bulala a dake su to ne yake cewa mai hukuncin dukan yaran da bai kai shekara goma ba kamar a makaranta malami ya da yaron da bai kai shekara goma ba ya halatta ko bai halatta ba tunda sallah ma kanta ta shekara goma ake dukansu kamfan fahimci tambayarsa ya halatta a daki yaron da bai kai shekara goma ba idan yi abin da sai an hada da doka kyau da manzo idan ya kai shekara goma bai yi ba a dake shi baya kore idan kafin shekara goma ya yi abin da ya cancanci duka a ce ba za a dake shi baya kora haka aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam ta yi rikon marayu na dan uwanta idan ka koma cikin al'adabul mufrad ta ce takan da yaro ya kwanta imalle male a ƙasa yana birgi mata da ke shi an gane ku kuma hadisin bai ce sai da suka haura goma ko sai da suka goma ita ke musu wannan dukan sau da yara iri iri akwai mai mugunta tun yana karami akwai mai kangara tun yana karami za ka yi masa tsawon baki bai ji ba ka harare shi bai san kare ba har sai ta kuka kai da jikinsa sau da haka abinda ko ake so ka kiyaye ka bi tsarin da musulunci ya tsara a in za ka yi horo ke zama na nazartarwa ne ba na ɗaukan fansa ba ba na ramuwar gayya ba inda ka tarkata hannun yaro ka rike ka ɗauki ɗan tsintsiyar kwakwar ka tsuntsula masa ka ratsa shi to in Allah ya da Allah ya kai mu gobe ya sake yin zai wannan abin kace ta tana nan to zai tuna abin da aka yi jiya za ka ga ya to irin wannan kuma akwai wanda ma shi sa ma zai yace a ajiye bulala a gida ko ba za a duka da ita ita ganin ta ma ka ɗauku ka ce au wato ka kuma har gitse ɗin nan sana ka ce to shi ke da ni kake zanta kamar kara ce ka wannan ma yana daga sai in nan ba za ta ba sai ta kai ga taɓa jikinsa to sai ka daki inda ba za ka illata shi ba ba na hannunka ka tsutsula masa iji raɗaɗin iji zafin amma dai bai fashe ba to in dai za ka bi nasarar to insha Allah za ta yi za cimma nasara in kuma kana da salar da za ka iya bi ba wannan ba dama shi aka fito shi duka ya zama matakin ƙarshe to da in ka fara da shi karan farko to baka da wani abin da ya fi shiga ne in ka haure shi kuma to sai dai kisa za ka ko kare da yawa an gane ko to saboda haka shi sa ake so a ɗan bi matakan harara matakan su wasu za ga suna amfani da shi matakan wato ainihin kama hannun ka rike iji cewar kai rukon ba irin rukon ko sauran abokan wasa ba ne ko kamar idan razana ko jan kunne duka irin waɗanda to amma in ya kama sai an haɗa dukan ya halarta in dai dukan zai samar da maslaha ita shari'a abin take nema gyara da maslaha kada ka ce ba ka dake shi ba kuma ka bar shi ba kai dukan ba kuma yi abin da wanda yake sangar ya lalace samu matsala ba za a ce ba za a duka ba shi sama a cikin babin ta tarbiyar akwai duka akwai littafin masu a na wasu doktoci kamar misalin su su hamsin da wani abu da suka haɗu suka yi littafi a ciki sun yi babin duka a makaranta ka koma ciki za ga bayanai na ayoyi da hadisai da yadda ya kamata yi su ka duka horo ina daga cikin tsarin tarbiyya kamar yadda yabo ina daga cikin tsarin tarbiyya in yaro mai rashin kangara ne to akwai salo da ake yi. irin wanda muke a makaranta ko yau ma na yau wasu da suka makara jiya kai amma yau cike ku Allah ba su makaran ba suka zo mana a makare na samu bakin gawayi na goggoga a jikin gari na zazzana ko ta ina na musu kwalliyar ɗan tashi aje da su ajin aka yi musu waka makara sai yanzu suka Ka wani ya makara sai yanzu ma ya zo ga wani ya makara haka suke ta musu sannan kuma nace a musu yaro da yau ba su makara ba to akwai salo salo sai in wannan bai ba sai ka tsallaka wannan in wannan bai ba sai ka tsallaka wannan har a cin mana sai wala wannan gabar eh. akwai iyayen kuma da ko matsawa su koya aka yi eh. wani wa Allah bai sallah ya wani sallah shi aka wa sallah daga hawa abu wayo haka don kawai sai da yaran da yanzu ya daga kunnan sa ya daga kunna daga yaran da kunna eh daga yaran da kunna ya fita haka ya ja yaran eh wannan kuskure ne kuma ya kamata a kira shi a ja masa kunni shi kansa a ya jan kunni na bada wancan hausa na yi yawa wanda shi suke cewa sitar da kawo kalmomi guda biyu ma'anar ɗaya daban da ma'anar kuma amma lafazin duk iri ɗaya shi ya masa jan kunne na kama kunne mu kuma suna masa jan kunne na nasiha sai ba haka ake eh. to tambayar ta gaba tukun ike cewa tu da Allah idan ya zo ya tarar da limani a halin da ya tarar da shi ko ya ruku'u ko ya sujjada ko yana tsaka da karatun sallah idan ya zuwa irin wannan lokacin ko da raka'a ta biyu ce ko ta uku zai yi addu'ar da ake yi ta shiga karatun sallah ko ko tunda liman yana ruku'u ba zai tsaya yi addu'a ba ai tunda aka ce an ɗauke maka su fatiha su karatun sura ina magana da du'a istifta kawai kai ruku'u ka shi kawai kai sujada ka bi shi yasa manzo ce ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'tum duk abin da kuka san ana da liman ko babu jira in kuma ka riga ka yi ruku'u ka bi ka samu wannan raka inda ka ɗauko ina magana kuma addu'ar buɗe karatu Allah ta yi nisa an gane ko yawa wannan shi ne abin da ke wannan shi kuma ina magana cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kan gawar hamza ya ji abin bai maddaɗi ba to wane irin wato ainihin mataki manzo sallallahu alaihi wasallama ya ɗauka a kan wannan kisa da aka yi wa baffansa to mataki ya haɗa da abubuwan da suka biyo na yaƙe-yaƙen da suka biyo baya wanda manzo duk sun fanshi sun kuma bi kan waɗanda suka yi irin wannan abubuwan an kakkashe na kashewa wanda yana daga ciki arewa kuma irin wanda wato ainihin aka ce da kai ya yi abin da allah ya fushi da shi ai karshe matan Allah ya tazarta su duniya da lahira shi ta bangaren abin da ya shafi shi wa wahashi yana cikin da na sanin jin ba daɗin abin da ya faru da shi duk da ya musulunta kuma ina suna cikin waɗanda manzo yake Allah yake ce masa laisa laka min al-amri aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahu zalim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka